wani ta gyaran inji sai koya maka da Allah yake bai biwa ba wani yake yi wani ɗaukar hoto wani makanikanci wani soyan tsawara yake yi samu mace samu mace ta mai gyaran wai gyaran inji

Nan wanne gari ne bai? A kenan. Garin su mai malabu ne?

ba zuriya ba ne kuwa a ina nan eh, a yanzu ne ake tabbatarwa cewa ba aiki ba mace ba namiji duk abin da namiji zai iya mace ma za ta iya

cin kamfen ta mai malabu gwamna yobe wanda ya zama chairman caretaker committee na apc na najeriya gaba ya kamata ahmad lawan maya ga wannan bidiyo ya santa sarai bai ba bai santa ba ta bautu a siyasa iyayenta ma sun bautu a siyasa gada ta yi siyasa salam kammal da roba da ke tafiya ta gyara Je ta gabar ka ɗauka. A'a, <laughs> ka ga, yanzu kuma sai a gyara har ya tashi? insha Allah yake nan za mu gani da izinin Allah ku kuma kallo kuka zo ku kallon gyaran injin ne ku taba gani ba kai wannan fasta udah udah udah udah udah 見てるやろうかあのすごい